Gwamnatin Amurka ta ƙara kuɗin samun izinin shiga Amurka wato visa da matakin da ta zayyana da rama kura aniyarta kan yadda gwamnatin Najeriya ta ƙara kuɗin shigowa Najeriya ga Amurkawa. Ofishin jakadancin Amurka Abuja ya fitar da sanarwa ta ƙarin da keɓantacce ne daga asalin kuɗin visa da ake caji da zai shafi 'yan Najeriya da ke son shigowa Amurka daga kowane sashi na duniya. Sanarwar ta ƙara da cewa tun farkon bara gwamnatin Najeriya ta ƙara kuɗin shigowa ƙasarta ga Amurkawa kuma Amurka ta ɗau matakan jan hankali don janye ƙarin amma bai yiwu ba har bayan wata goma sha takwas. Ƙarin ya kama daga dala ɗari da goma zuwa dala ɗari uku da uku. Bashir Baba tsohon hadimi ne a ma'aikatar wajen Najeriya ya ce ba wani abun da hankali kan ƙarin don dama zuwa Amurka na waɗanda suka shirya ne. Ita dai rayuwa ne abin da na fahimta abin da ka kasa saya shine yake da tsada a gurin ka, amma duk abin da kake iya saya ba mai tsada ba ne gare ka. ka faɗi haka. Yawwa saboda irin mutanen da suke zuwa Amerika ko ma nawa aka saka za su biya su je ai me a ciki da ni da kai talakawan ƙasa za mu ɗebi kafa mu tafi Amerika ne me za mu yi ba mamaki wani dalili ya sa su matalakawan su nemi kukutawa su je amurka din saboda wata hidimar kamar wani irin dalili duk mutumin da kaga ya tafi amerika yin hidima to ba karamin mutum ba ne, hanshaki ne kyale shi in ma ya maka wani sume sume ka dai kyale shi hamshaki ne saboda haka ina ganin babu wani abu a ciki <laughs> a amerika dan ta kara wannan kuɗi duk dan najeriya da ya ga cewa dalili ya ɗauro ya tafi amerika zai iya biya kazalika shi ma jami'in walwala na jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ibrahim masari ya ce hakan bai ɗaga musu hankali ba dan bai shafi kasashen da talakawa suke zuwa don ibada ba. Sai dai ina ganin zuwa Amerika ba zuwa aikin hajji bane ko zuwa Jerusalem da Kiristoci. To saboda haka wanda ya ga zai iya sai ya biya ya je har kafin gwamnati tarayya ta warware matsalar insha Allah. Dan ina fata kuma da tunanin cewa in Allah ya yarda gwamnatin tarayya za ta diba ta ga menene ya kawo wannan rashin fahimta ko kuma menene dalilin da sa har ita gwamnatin ta kara Amerika ita ma ta mayar da martani na yin nata tsarin. Tun har ya zama haka ne dole ga ba yanda za a yi wanda ya ga yana so zai je sai ya biya ya je na dai tabbatar ma da yan Najeriya cewa gwamnati za ta diba ba a taɓa samun musayar kausasar Karamai tsakanin Najeriya da Amurka ba don ba mamaki yadda ƙasashen biyu ke da muradu na musamman a hulɗarsu ta kasuwanci da diflomasiyya wani rahoto ya bayyana cewa dubu da 2017 kaɗai, yan Najeriya sun kashe naira biliyan 17 wajen neman biza ta shiga Amurka kazalika kuɗin da mutum bai samu nasara ba ba za a dawo masa da su ba daidai kammala haɗa rahoton nan mun samu labarin gwamnatin Najeriya ta janye karin da ta yi wa Amurkawa da hakan ke zuwa sa'o'i kalilan bayan matakin na Amurka. Yanzu sai a jira sabon martanin da Amurka za ta yi kan hakan. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.